نفسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن لا أكاهم وأشعر عند تقرس ورسل رمضان من ذراء صلى الله عليه وسلم بيان دليل وثلاث كتاب نرى ما يوشاء من دوسا ميلادية كوبي لقوم شاء تقرس من خدوة وأن مثلا سينا ومتام البركة جاد وشيخ فلحة السلفي رحمة الله عليه ومن قواسة المحاضرة وتشتكي كم زمن kuma wadda ta zo haka fata dalilin wannan muhazara ne samun canjin lokacin idi da muka yi alhamdulillah a wannan gari namu na zariya a ƙarƙashin masallatanmu na ahli sunna da aka nemi a jawo da lokacin sallah ya koma baya wato a da wuri akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi bakwai da kwata akwai wanda za a tsaye da karfi bakwai da rabi akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi takwas an buƙaci cewa limamai da sauran malamai su wayar da kan mutane kuma su tunatar da su cewa wannan ba bakon abu ba ne abinda za a yi jaddada sunna ne abin da ya tabbata ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malamai da suka biyo su a baya wato matsala ce take sananniya a wajen as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihi shine sai muka zaɓi cewa bayan abubuwan da muka gabatar a mimbari ranar juma'a a takaice a baki kuma to ya zama an sanya wannan matsala shiru cikin kuma wasu 'yan uwa suka ba da shawarar cewa a zo a karanta ta ga al'umma wannan shine maksudin wannan muhazarar ba wani abu na daban ba kai tsaye an kira abinda za a karanta alkaunin sayi fi aulawiyyar tarkir da hausa magana wacce take ta daidai a game da fifikon gaggauta sallar idi wannan shi ne taken muhazar akwai abubuwan da muhazarar ta tsunta akwai gabatarwa akwai ne ake nufi da idi akwai hukun salatu da idi wato hukuncin sallar idi akwai mata shuri a salatu da idi yaushe ne aka shar'anta ma musulmai sallar idi a wata shekara sannan akwai waqtu salati al wa al lokacin sallar idi kuma wanda lokaci ne ya fi cancanta aiwatar da sallar idi sai matsala ta karshe masalihut tadkir biha fi aslina wa baladina bayan shari'a ta titi ta kila a yi da wuri to maslahohi ne kuma na rayuwa suke hukunta cewa a gaggauta sallar idan musamman ma a wannan zamanin namu da kuma garin mu a kebe sai kuma kammalawa insha Allah wato alkhatim muna roƙon Allah mana jagoranci abinda mukaddima ta kunsa mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda malaman hadisi da yawa sun fitar da shi a gaba gaba akwai al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi a cikin sahihinsa da ke cewa bada al islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a ƙarshen hadisin fatuba da ba. addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato abin da ake ganin shi wani sabo abin da ba a saba da shi ba shine gari wasu ya'udu gariban ta ma bada'a sannan zai dawo kuma ya koma ya zama bako sabo abin da ba a saba da shi ba kamar yadda ya fara shine abin da malaman mu suke cin shi al-gubbatu saniyatu islam wato bakunta ta ta musulunci musulunci yana da bakunta biyu akwai al-gubbatul ula akwai al-gubbatul thaniya al-gubbatul ula inda ibtidaihi wal gubbatul thaniya inda intihadi musulunci a lokacin da musulunci ya zo ya zo a bako sannan idan ya zo zai kare kuma zai zuwa matsayin bako a duk ne ce alherin Allah ya tabbata ga waɗanda za a ganin su a matsayin baki waɗannan da za a ganin su baki annabi sallama an tambaye su suwaye sai annabi sallama ya ce allazina na ma mata min sunnati a wata riwaya su ne waɗanda za su riƙa raya abin da ya mutu a cikin sunna abin da aka daina yin sa kuma ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ma al'umma da shi a matsayin tajridi a matsayin sabuntawa a matsayin rayawa bayan ya mutu ko ana fatan ka zama cikin al'ura ba al’imamu shafi rahmatullahi alaihi yake cewa a inal gurba ta kunu illa ma'a faktil ahali a filin bakunta ba a kiran ka zama bako ko a ce ka shiga bakunta sai idan ka rasa dangin ko kuma sun yi karanci sai da za a ta ganin ta a cikin al'umma kai daban kaji shi ne sai ce wa dalita ni ne sigul ma'arufin mun a lokacin da abu mai kyau zai koma ya zama mara kyau in kai abu mai kyau zai ka yi mara kyau wal munkaru ma'rufan sannan abu mara kyau kuma sai dawo shi mutane suke dauka mai kyau wa tasiru sunnatu bid'atan sunna kuma ta juye ta zama bid'a wal bid'atu sunnatan sannan ita kuma bid'a mutane su tsazzata ita ce sunna fa yuqamu ala ahli sunnati bitasribi tasrib wat ta'nif sai zama ahli sunna masu jaddada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rika zargin su a rika kautata musu magana a rika kautata musu mu'amala ya ci gaba dai da bayani can shine sai muka faɗi sababin da yasa aka yi rubutun yayinar eh, nan an faɗa cewa dalili saboda eh, dawo da sallar idi da aka so a yi a garinmu eh, a yi da sauri a yi da gaggawa bayan cetowar bayan rana ta fito wanda ya haifar da a wasu wurare an yi maganganu da yawa wasu sun aikata wasu abubuwa mabambanta a ciki akwai masu cewa ya za a canza ma mutane abin da suke yi shekaru kusan arba'in da suka wuce an saba karfe tara tara da rabi ake sai da sandar idi ya za a dawo da sandar idi karfe bakwai da fata da sauran yin waɗannan maganganun wasu suna ganin yi da wurin ma akwai tsananta ma mutane a ciki duk an faɗi irin waɗannan maganganun da makamantansu su shi yasa sai muka ga ya kamata a sajjala ko a rubuta wannan rubutun kuma a zo a gabatar da shi ga al'umma muna fatan Allah mana jagoranci a yi haƙuri ba zan rika bin harafi bayan harafi ba a wasu wurare sai in ya kama dole saboda yanayin lokaci ba ma son ya zama an takura al'imamu az-zuhri rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa ma tsarin majalisu illa kana bi fi gina nasibu majalisi bai taba kawo na ilimi ba face sai shaitan ya samu rabon sa wanda ka baya cikin hikima a ta karatu a rika mutane shi yasa za mu zama wasu abubuwan ba za mu karanta su harkar da harkar ba tunda akwai abin da aka rubuta hannun mutane sai su koma sai su duba a gida mafhumul me ake nufi da ilimi malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi a cikin littafin ihtibab sirat al-mustaqim mukhalafatu aqab al-jami yace al-ilm ismun jami'un yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahu fihi ihtibab abinda ake ce mai idi suna ne ga magani da ya tattaro dukkan wata haduwa da mutane suke ko wani wuri da mutane za su hada ana ce masa idi shi yasa annabi sama hadisin al-imam al-bukhari ya ce masa na abubakar ya ababakar inna li kulli qaumin idan wa hada id ya kai abubakar kowace al'umma tana da idin ta mu wannan ne id annabi sama ya faɗi haka ne a lokacin da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya shigo gidansa ya tarar da wasu yan mata kawayen nana Aisha radiyallahu anha suna wasannin su suna bubbuga wasu ababen bugawa kamar yadda ake ce musu da suna shakatawa a ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar yace a majami'u shaytan fi baiti rasulillah yanzu tarewoyin shaidan ne za a zo a rika yin sa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama manzon sun ya ce a a tale su ya ababakar inna li kulli qaumin ilan wa hadha idun kowace al'umma tana da idi wannan ne idu to da ka bar su dan wata ya a wannan rana ko amma sai muka ce daga cikin abin da ya kamata a kula da shi lallai mu musulmai idinmu yana da wasu keɓance-keɓance da wasu siffofi da ya banta da su idinmu na musulunci ya saba ba dukkan idojin da wasu al'ummatai ke daga ciki mun kawo wasu daga ciki annahu yau musurin wa ba ranar idinmu rana ce ta farin ciki kuma rana ce ta annashuwa da minna. saboda haka ne ma aka halatta a ɗanyi yi wasa a ciki tsaftataccen wasa a yi wargi wanda ya zama babu saba mashara a ciki a sanya sababbin kaya ko kuma a sanya tsaftatattun kaya masu kyau wannan khasisa ce ta farko khasisa ta biyu wato sifa ta biyu da musulun da idin mu yake banta da shi idin mu annahu mukhtalifun bil ibada ya takuda da ibada ga farin ciki kuma ga ibada fa fihi ibda'u lillahi ta'ala a cikin akwai bayyana godiya ga Allah shi yasa Allah ya faɗi a sallah karama yace wal tukmilu al iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashku wal tukmilu al idda malaman tafsiri suka ce domin ku cika kwanakin watan Ramadan shine wal tukmilu al iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma ku girmama Allah akan abin da Allah ya shiryatar da ku na yin azumi da qiyamul layli da itikafi ولعلكم تشكرون كما إن كن يحكى سيكو قولي ما ألا رانا إيد كاقع شيء akwai ibada a إبادة akwai godiyar Allah مدعو كتبتك sannan a cikinsa akwai azamul ibadati allati hiya salah akwai ibada da tafi kowace girma ita ce sallah idin mu bayan ranar murna ce to sai kuma ya kasance akwai ne akwai sallah a cikin wannan rana za mu je mu sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam Bukhari yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya lalle abin da zamu fara na farko a wannan yinin namu shine ne sallah al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin Fathul Bari da yazo sharhin wannan hadisin sai ya ce ish'aran bi anna as-salata zalika al-yawm hiya al-amr al annabi ya ce ne lallai abin da za mu fara yi a wannan yinin namu yau shine sallah domin ya nuna mana cewa lallai sallah a ranar sallar idi ita ce abin da ya fi muhimmanci a ranar idi kada ka take kai sakaci ya zama baka samu sallah kada idin ka a matsayin ka na musulmi ya kare a sa tufafi kada idin ka ya kare a kawai cin abinci kada idan ka ya kare a kawai minna da annashuwa shi ya sa imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi yake cewa laysa al-eid liman labisa al-jadid walakin al-eid liman su ta'atuhu jadid yace idi ba shi bane kawai mutumin da ba idi bai tabbata ga mutumin da ya sa sababbin kaya ba walakin al-eid liman ta'atuhu jadid sai dai idi na tabbata ne ga wanda ɗa'a shiga Allah ta ka kun ga ashe ranar idi ba kawai ranar munna ba ce rana ce ta ibada annabi ne ce inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hada an musalliya abu na farko da zamu fara yi a wannan yinin namu shine ne sallah وأن ما سواها من الخطبة والنهر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النهر فبطريق التبع duk abubuwan da ba sallah ba in abubban sallah ne kamar misalin hudu ba kamar misalin yanka kamar misalin ambatan Allah da sauran ayyuka na ɗa'a ga Allah madaukacin sarki musamman a ranar babbar sallah fa bi tariqi tabi'i to suna bin sallah haka kada ka take kenan abinda ake nuna maka a ce gashi an wayi gari amma baka je masallacin idi ba ko kuma baka samu sallar ba ka yi sakaci wa hada alqadru mushtarikun bayna al-idayn wannan matsayin da sallah ta samu a ranar idi to fa ba kawai ranar sallah babba bane ta ba a hadda ranar sallah karama إن أول an نبدأ Abu na farko da za mu fara yi a wannan مفاري namu shine mai sallah. wannan hadisin ka rika tuno shi a zuciyarka mu rika tuno shi a zuciyarmu annabi sama ya faɗe shi inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya zai sa ka kai ga muhimmancin sallar idi a ce sallar idi ba a bar wasa bace الشيخ مشهور آل سلمان حفظه الله إيه بدأ شو من يمن يما لمن سنة الماجران الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نجا بجا با أقصر جودا ينا bai rasu سبا yake cewa annas fi fahmi al-eid sinfani mutane a game da fahimtar idi sun kasu gida ne sinful la yafhamuna minhu illa bi talata akwai mutanen da fahimtar su game da idi ita ce kawai rana ce ta kawai zaman gwazai rana ce ta sharholiya shi na ke ce mabi shi na ke ce mabi kawai rana ce ta golewa a yin aiki kawai rana ce ta shagari يأخذ الناس فيها نصيبهم من اللهو واللعب والبسعة بطيب الطعام وحسن الثياب ce su kawai abinda suka fahimta ranar mutum ya ɗebi rabansa lawargi da wasa da jin daɗi da morewa ta hanyar tara abinci mai daɗi da kuma ta kyawawan tufafi wa haƙula ikarahun yadda firuna lilƙidi ya hudu na da hulhudda ta kabla huluri da ashur irin waɗannan za ka gansu suna mai shiri ai ta kayan sallah ai ta tanadin me za a sha a ce wannan abin shan ai kaza duk ba laifi ba ne. amma kada ya zama fahimtar su game da idi ta tsaya a wannan kawai a ci abinci a sa kaya laisa idu liman labisa jadid innama idu liman sa'atu jadid wannan fahimta ce mai kyau ya kamata mu sa ta a cikin zuciyarmu sai ya ce wa sinfun yafhamu fi al'idi ma huwa azma min zalika wa arfa wa ajal amma a gefe guda akwai waɗanda sun kuma sun fahimci idi fiye da wata fahimta sun fahimci idi fahimta wacce take maɗaukakiya fahimta wacce take mai girma cewa idi ba rana ba ce kawai ta sharholiya mutum ya zo har ya rasa sallah a rana ce ta ibada babban malami al-imam ibnu abidin alhanafi a cikin littafin hashiya yake cewa sunniyar idu bi hada an kira idi da sunan al'idu li'anna lillahi fihi awaid al domin Allah yana da wasu abubuwa da suke kokkomowa waɗanda suke na kyautatawa da yamma bayansa ai anwa'ul ihsani al-aidatu ala ibadihi fi kulli amin Allah a ranar idi yana da wasu nau'ukan kyautatawa da yake mabayinsa da suke kokomowa kowace shekara min halkisu daga ciki akwai karya azumi da cin abinci idan sun gama azumi ba da almanin na ba'ani bayan an hana mu ci abinci na wata ɗaya tur ko kwana talatin cik ko kwana ashirin da tara sannan wa ismanin hajji bi tsawafin ziyara sannan kuma in a babban sallah ce ya zama an gama aikin hajji ta hanyar gama tsawafi na ziyara wa luhumil adahi da kuma cin naman layya wa ghairi dalika da makamantan wannan ولأن العادة فيه الفرض والسموع والنشاط والحضور غالبا بسبب ذلك sannan an kira idi saboda al'adar ranar idi akwai farin ciki akwai annashuwa akwai nishaɗi, akwai nuna farin ciki dai a mafi rinjayen wanda shine sababin da ya sa ake kiran idi da idi shi ya sa wani mai hikima yake cewa idun wa idun wa idun sirna mujtami'a wadul hadidi wa yawmul idi wal jumu'a yace idi na farko da idi na biyu da idi na uku sun zama uku kenan sun haɗe mana wanne da wanne wadul hadidi ganin fuskan masoyi duk ranar da ka ga fuskan masoyinka to ranar idin ka ce wajhul hadith sannan wa yawmul eid sannan sai kuma ranar idi tamu da muka saba da ita karama da babba sannan wani juma'a sannan ita ma juma'a ranar idi shi yasa malaman mu suke mata al'idul idul usbu'i wato idi na sati sati to sai muka ce mulakhasul qawli inna al yau mu ibadatin wasu بالفرح wa والشكر ita dai ranar idi wata rana ce ta ibada wacce ta cakuɗa da farin ciki da annashuwa da godiya ga Allah fal'abdu fihi ibada abu na farko da ya kamata mu fahimta ba wai farin cikin ba ibada wal farhu far'un min shi ko farin ciki reshe ne daga ibada reshe asali ranar idi rana ce ta ibada shi yasa annabi ya hana mu mai koyi da wasu idi Inda li kulli qaumin idan wa hadha iduna domin a nuna mana cewa wata rana ce ta ibada sannan kuma malamai suka tabbatar da ba a kirkirar wata rana a idi har yanzu Najeriya ina jin jiya aka samar da wata sabuwar rana wadda za a rika hutu a cikinta shugaban kasa ya tabbatar da ita ita ce ranar sha biyu ga watan yuni saboda abiola ya ci zaɓe a zamanin baban gida aka soke zaɓen to shi ne yanzu aka zo aka ba shi bayan ya mutu aka sa sunan shi a cikin shugabannin kasa wanda sun taɓa yin shugabannin kasa aka bashi taken da baka isa ka same shi ba sai in kai shugaban kasa ne CG ko gtcfa ba wanda yake samun wannan matsayin ya taɓa yin shugaban ƙasa. sannan kuma daga baki ranar ta zama ranar hutu a kasa to a musulunci ba wannan in musulunci ne shi ba wanda ya isa mashi wannan ba abubuwan su ne na duniya suke yi amma a addini wani ba zai zo ya ce ya yi ijtihadi ya gano wai wata rana yanzu ita ma a mai da ita zama ranar idi ba a a idi ce da sun ce da nasi nasi da ya zo ya ce ranar idi ce to daga nan sai a ce idi idi mun gano wannan a matsayin ibada ce to hukuncin sallar idi ikhtalafa al-ulama fi hukmiha ala aqwalin kathiratin mulakhasuha la ya ba da mamu sun yi sabani akan me hukuncin ranar sallar idi halartar sallar idi sun faɗi maganganu da yawa amma za mu iya dunkula maganganun zuwa maganganu uku القول الأول هي سنة مؤكدة أو واجبة وثم على ما يتقى شيء سنة ko سنة في واجبة وسنة مؤكدة a ilahin malaman usulin fiqh suna da tattaunawa shin akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa sunna wajiba da sunna mu'akkada ko abu ɗaya wannan ya bambanta ne daga mazhabobi wa huwa qaulul jumhuri min al-malikiyyah wa shafi'iyyah wannan batun mafi yawancin malaman malikiyya kenan da shafi'iyya akan cewa sallar idi sunna ce wajiba malaman malikiyya musamman malaman usulin su sukan bambanta sunna mu'akkada da sunna mustahabba idan sun ce sunna mu'akkada a sallah misali ita ce sunnar da kabarta sai kai kabu amma idan sun ce sunna mustahabba wadda an kabarta babu kabla a kanka mun gane to a nan sai suka ce sunna ce mu'akkada su kuma malaman shafi'iyya sai suka yi amfani da istilahin sunna wajiba amma duk kusan abu ɗaya suke nufi الإمام القاضي عبد الوحاد البغدادي أحل شافه التلقين في الفقه المالكي يكيش وصلاة الإيدين سنة واجبة صلى ايدي سنة في واجبة قاقني بدر الدين الزرتشي الشافعي أحل شافه آه، ساء أبنى الإيبان على توظيم المنحاج يكيش وقال الإستخري هي فرض كفاية للشعال والأصح أنها سنة ya ce wani malami daga cikin malaman shafi'iyya da ake ci masa al-istakhari ya ce sallar idi farilla ce amma ta kifaya me farilla ta kifaya abinda in aka samu wasu sun yi to wajibcin ya faɗi akan sauran ba sun yi ba kamar sallar gawa yanzu da za a ce ga wani musulmi ya mutu a tidin jikun misali sai a ce ga gawar shi nan aje ta an kasa masa sallah to kullu na asibu dukkanin mu za da su ma matsayin masu saba ma Allah amma idan aka samu wani adadi ya tashi je masa sallah to shi kenan sauran mu ba sai mun yi ba iyaka ba mu da lada to shi wannan an istakhari din sai yace sallar idi sunna ce wa abin nan farilla ce ta kifaya amma sai aljarta shi sai masa istidraki sai ce wal asafu annaha sunnatu abin da yafi inganci sunna ce wajibi kun ga abin da suke وهجة أهل هذا القول هي قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده hujjar su suka ce da ba kawai ya zo ya tambaya a game da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ce salloli guda biyar ne Allah ya farlanta maka har ba kauyen ya tambaya ya ce hal alayya bayuha ya ma'aikin Allah bayan su akwai wani a kaina akwai wata mazo ce illa an tatawwa sai dai idan ka zaɓi kai nafila to sai suka ce wannan ita ce hujjar A kan cewa sallar idi ba wajiba ba ce a'a sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi idan mutum ya yi da yana da lada idan bai yi ta ba kuma ba za a ce ga zunubinsa a wajen Allah ba hujjar ciki. alƙawar sami magana ta biyu biya farzun alal kifaya suka ce farilla ce ta kifaya kun ga kamar magana wancan al'istakar ne وهو قول بعض الأحناف ورواية ورواية عن أحمد والإستخري الشافعي الذي تقدم في قول الزركشي in mun lura za mu ga wannan maganar magana ahnaf malaman mazhabin hanafiya sun suka wasu daga cikin domin sun saba ma malamin su al-imam Abu Hanifa wanda za mu ga me ra'ayinsa sannan an to daga al-imam Ahmad al-imam Ahmad malami ne da ke da almajirai da yawa to an samu riwa akan samu magana ɗaya matsala ɗaya sai a samu al'imamu ahmad ya maganganu da yawa an riwaya daga wajensa misali ɗansa abdullahi na iya riwaya a wajensa yana da masa'i ɗinsa صالح ابن أحمد بن حنبل yana da masailu أحمد بن حنبل sannan kuma wasu almajiransu su masu da masa'i da suka goyito daga wajensa to an ruwaito al-imamu ahmad ya taɓa ba da fatawa akan cewa sallar idi abin da hukuncinta shine farko kifaya sannan al-istakhari da aka gabatar da shi a lokacin da ajjarka shi ke magana a cikin littafin su addibat kun ga magana ta biyu magana ta uku hiya wajibatun alal a'yani suka ce wajiba ce akan kowa duk mutumin da yake mukallafi wajibi ne ya tafi je sallar idi wa huwa qawlu abi hanifata wannan ita ce magana imam abu hanifa wa ahad riwayatayn an ahmad ibn hanbal sannan kuma kauli ne ɗaya daga cikin akwal da aka samu guda biyu na al'imamu Ahmad bin Hanbal kun ga kamar yadda muka gabatar a can yana da ra'ayi da aka ruwaito cewa abin nan fardu kifaya ce ko ko an kuma ruwaito daga al'imamu Ahmad bin Hanbal har a yau yana cewa farilla ce akan kowa qala al-kashani hanafi babban malami a limamun tashani rahmatullahi alaihi eh, wannan babban malami ne ɗaya daga cin manya-manyan malaman ahna ɗaya daga cin malamin sa limamun rafi ya tafi neman yassa shi alkashani ya ce masa ya ce na son yassa sai ta ce ba zan aure ta ba sai kamun abu ɗaya sai ta ce ce mata me kike so ta ce kai sharhin littafin babana sannan sai in aure ka to shi ne sai zai rubuta littafinsa a matsayin sharhin littafin babanta ba da'i fana'i shi ne malamai suke cewa ta wajen nadahu wa sharha kitabar ya auri ɗansa kuma ya sharhin littafin kaga wannan sadaki yana da wahala inda ma da za a dawo da irin shi yanzu zai yi daɗi ko? Eh? zai taimaka sosai <laughs> to shi na limamul tashari yake cewa wasu sahihu annaha wajibatu bayan ya kawo maganganun wasu malamai sai ya ce sahihiyar magana tallar idi wajiba ce wa hada qawlu ashabina yace wannan ita ce maganar mutanenmu mutanen suwa ahna wato in mazhabin hanafiya al’imam ibn kudama al-maqdisi al-hambari shi ma su ya kawo a cikin littafinsa al yake cewa wa kala abu hanifa ta al’imam abu hanifa ya ce biya wajibatun alal a'aya ne wajiba ce a kowa e walai ta tabbal li an na hasalatun shuri'ar lahalkubatu fa kanat alal a'aya ne walai ta tabbal kan su wa'ashi da mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila suna da bambanci tsakanin abin da suke ce ma fardu a usulinsu da kuma wajibi a mazhabin ahna in sun ce abu farilla ne a ɗaya daga cikin akwal ɗinsu abu kawun an ce abu farilla ne shine abin da aka same shi a ƙur'ani. amma wajibi abin da ya tabbata a sunna mun ji kauli na farko suka ce in sun ce farilla usulinsu to sai abin da ƙwar'ani ne ya umarni da shi amma abin da sunna ta umarni da shi sai a ce masa wajibi to shi ne abin da yake nufi a nan su ma wasu daga cikin hanabila suna da wannan fahimta cewa abin da ba a ƙwar'ani aka samo shi ba ƙarara to sukan kira shi da wajibi abinda kuma aka samo shi a cikin alkur'ani kyarara shi kuma suna ce mishi harilla to shi ne yake nufi a nan kaga sallar juma'a ya faho faho aka ambace ta cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt wannan malaman usul suna ce masa mansus shi an faɗi sunan juma'a kuma aka ce nudiya kuma aka ce lis salati ya ka ce min yawmi al jumu'ati ya ka kuma ce fas'au ila dhikrillah to amma sallar idi ita ba ta zo karara a cikin alkur'ani ba to shi yasa sai suka ce wajiba shi yasa ne yake cewa walaysat fardan kal jumu'ati bata zama kamar farilla kamar juma'a ba saboda juma'a qur'ani ya tabbatar da ita ita kuma idi an same ta ne a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sarahatan duk da akwai mafhumun nassi a cikin alqur'ani kamar yadda muka ambata wa litukmilu al'iddata wa litukabbiru Allah ala ma ku wa la'allakum tashkurun malamai suka ce fahwan nassi ne nan ke ishara zuwa ga ne sallar idi karama mun gane fadakarwa sai muka ce al ahnafi tafriqun bainal fardhi wal wajib akwai wawu wal wajib ahnaf da hanabila suna da bambancin da suke da shi a tsakanin mai suke ce farilla da kuma wajibi kamar yadda muka gabatar sai muka ce yurajo gudani ka fi kutubi usulul fiqh a koma littafin usulul fiqh za a ga yadda suke bambanta tsakanin abin da suke ce ma al-fardu da kuma abin da suke ce ma al-wajib sai muka ce wa tadalla ashabu hadal qawli bi adillati masu wannan bacin na uku masu cewa sallar idi wajiba ce akan kowa sun kafa hujja daga ciki suka ce fadin Allah madaukakin sarki da yace fasalli li rabbika wanhar faqad qila al-amru huna bi salati al-eid umarnin da ake nan fasalli wasu suka ce ai sallar da ake nufi sallar idi ce wal asl fil yanzu suka ce asalin umarni da za a samu ko a qur'ani ko a hadisi to ana daukar sa a matsayin wajibi ne a wurin malamai da yawa wa allajal aqsari lil wujubi وقيل للوجوب wa الرب وأمر من أرسله in ji al'imamu shamfiki akwai wannan tsafani dalilin su na suka ce amurin nabi sallallahu alaihi sallama nisa an yahudi na laha Man za Allah su sallama cewa ya fa mata su fita ya ce mata su fita sallar idi hadisin na nan mu'aqiyyat al-ansariya wanda muttafaqun alaihi ne yana cikin bukhari yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi ya ce mata su fita idi hatta a mara lufin sai da mazu sama ya ce masu haila ma a lokacin su fita wa zawatil kuduri sannan da budurwai waɗanda suka girma har an musu ɗakin su ba su kwana a ɗakin uwayensu su ma aka ce su fita an ya yashhadna alkhaira wa da'watal muslimin domin su je su ga alkhairi kuma su halarci addu'ar da musulmai zasu su kuma masu haiba su koma gefe ba za su sallah ba amma ana addu'a su ce amin in ana kabbar bari suna su kabbar bari sallar juma'a ko hadisai da yawa sun zo suna cewa mata mata ba wajiba bace a wajen su kaga wannan na nuna maka ashe sallar idi wajiba ce in dai har za a ce mata su je kuma suna haila ma ka kalli girman abin suna haila amma su kai har manzo Allah ta sunama wata mata ta ce masa ihdana la tajidu dilbaban talbasu ya ma'aikin Allah watan mu ba ta da hijabin da za ta sa maza sani ce litul bisha uktuha min jilbaliha ta je ɗan uwarta ta ara mata hijab ta sa ya halatta ranar sallar idi a aran hijab ba ki da hijabin da zaki sa sai ki ara ki je idi saboda wannan alkhairi yashhadna alkhaira wa da'watul muslimin kaga wannan yana da muhimmanci na uku ajabu an hujjati ashabil qawl al-awwal sun ba da amsa a game da hujjar da masu batun farko suka yi da cewa da annal maqsuda bis salawati khamsi da annabi yace khamsu salawatin katabahunna Allah salloli biyar da Allah ya farlanta sai suka ce ai annabi sama yana nufin al-yawmiyya ne sallolin yau da kullun da ake wa anna salatul idain laysat yawmiyatan ita ko sallar idi ba ta cikin wadda ake yin ta kullum kullum fa kanat makhsusatan min tilka al khams sai zama an keɓe ta ba ta cikin waɗancan guda biyar din ba ta cikin waɗancan guda biyar din mun gane so da da aka ce al yawmiya kai da aka ce as salawat khamsu salawati ko ba a nufin haddasan da yi. ana nufin sallolin yau da gobe su ne Allah ya wajabta su hujjarsu ta hudu suka ce annaha min shahirin islami lallai sallar idi tana ɗaya daga cikin alamomin da ake gane musulunci idan kana son ka gane karfin musulunci to ka fito ranar idi idan akwai mai jin zai da da musulmai to ya fito ranar idi ya ga yadda musulmai suke farin ɗango ka ce wai duk waɗannan dama suna da gidaje a nan garin su ne kuma ana zuwa dan anjima za ka rasa kowa ko ya tafi gidansa amma an haɗu a idi kowane masallacin ya nufa. ko shi ne sai suke cewa falau kane sunnatan da sunna ce fa rubba majtama'an nasu ala jarfiha to da zai zama mutane ga baki ɗaya za su yi ittifaqi su in kenan fa yakutu ma huwa min sha'a'ir islami sai ya zama abin da yake alama ce ta musulunci an raka shi fa kanat wajibatan to anan ta zama wajiba kenan siyanatan lima huwa min sha'a'ir islami anil fauci saboda a tsara abin da alama ce shi ta musulunci ka a rasa shi wannan maganar al'imam al'ashani ya yi a cikin baza'in fana'i na biyar dalilinsu na biyar مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهري دليل alal الوجود suka ce a ka'ida ta usulun fiqh a ga manzon Allah sama ya nace wani abu yi kai kun sama da suka zo suka ci gaba da yi to wannan yana nuna cewa wannan abu wajibi ne wa kad wazabu alaiha kuma da annabi sama da sahabbansa sun tai ko akwai shekarar da manzo sama bai yi idi ba akwai shekara cikin shekaru biyu da sayyidina Abubakar da bai yi idi ba akwai shekarar da na Umar bai yi idi ba a cikin shekaru goman sa da yayi akwai shekarar da na Usmanu bai yi idi ba a cikin shekarunsa da yayi shekara biyu. hatta shekarar da aka kashe shi shekara ce ta aikin hajji babu riwaya ta tabbatar da cewa sai na usman bai je idi ba domin kila hatsaniyar ta tashi ne bayan an gama sallar idi malaman tarihi ba su ko cewa sun hana shi sallar idi ba sun dai hana shi fuku juma'a sun hana shi ruwan sha sun hana mutane su kai masa ɗauki waɗannan 'yan tawaye da suka kashe shi shekaru hudu da ta na abubakar ali yayi da rajin ba ka da tarihin da ya tabbatar da cewa akwai shekarar da sai na ali kawai ya fitowa a yi kaga wannan da yana nuna cewa wajiba ce to a tarbi me ake rinjayarwa yabdu anna al-qawl alladhi yatarajjabu min hadhihi al-aqwali huwa al-qawl bi wujubiha zai bayyana a gare mu kenan magana da tafi rinjaye ita ce magana ta cewa sallar idi wajiba ce au fardiyatiha ko kuma a ce farilla ce ala annahu la farqa bayna al-mustalahayn al-wujub wal-fard duk da cewa babu bambanci tsakanin mustalahin alfardu da mustalahin alwuju wa zalika lil adillati sab'a allati sabaqa dhikruha mun rinjayar da wannan ne saboda waɗannan dalilan guda biyar da suka gabata alfuhul mustantaja min at-tarjih to me za mu iya fitarwa na hukunce hukuncen fiqh daga wannan tarjihin da muka yi na farko la yajuzu tasahul bi amri salati al-idayn al-fitr wa ad-duha baya alaka ai sakaci da sallar idi ta karama ko ta babba fadlan min tarkiha balle a ce har abadda biduni udrin ba tare da udri ba in أن كل من تركها فقد ترك واجبا شرعيا يخشى an يعاقب عليه domin duk wanda ya barta ana jin masa tsoron ya kasance ya bar wata farilla ta shari'a ana jin tsoron Allah ya masa azaba akan wannan farillar da ya hukunci na farko hukunci na biyu idan taraka ha ahlu baladi idan wasu mutane kawai haka nan sai suka ce ba za su san da ba haka dan kawai ba su ba ta dada yuqatiluhum fa inna al-imam yuqatiluhum to wajibi ne shugaban kasa ya yake su لأنهم تركوا واجبا من واجبات الشرع وشعيرة عظيمة من شعائره domin sun bar wani wajibi da kuma wata alama babba daga cikin alamomin da ake gane musulunci wannan mutunci na dinki hukunci na uku an da mamfatarku ya ƙadiha kama a raja abdullazzar sana'ani amma amarin an kasa da taɓada duk mutumin da bai samu sallar ili ba ko ya rama a gida ko ya rama a masallacin ili kamar yadda riwaya ta tabbata a cikin al-musannaf na Abdul Razzaq sanani riwaya daga malamin sa Ma'mar al-Yamani shi kuma yin riwaya daga Qatada ibn Bi'amah as-Sadusi rahmatullahi alayhi babban tabi'i ya bada fatawa yake cewa man fatat as-salatu yawm al-fitr duk mutumin da sallar idi ta kubuce masa bai yi ba a ranar sallah karama sallah kamar yusalli yusalli imam to yayi yadda liman yake qala ma'mar sai al-imam ma'mar bayan ya kawo wannan riwaya daga malamin sa qatada sai ya ta'aliki sai ya ce in fatat insanan al-khutbatu aw as-salatu yawma fitrin aw adha idan kutuba baka samu ba ko baka samu sallah ba a karamar sallah ko a babba kun mahazara ba da zalika fa innahu yusalli rak'atayn sai ka zo masallaci an gama sallah an gama kutuba sai kai raka'a biyu kamar yadda ake yi shi ya sa ma ake siffanta mana in an tashi karantarwa duk da kai ba liman ba ne amma sai a koya maka wataƙila da'ifa musiba ta afka maka baka samu sallar ba to sai ka yi ta yadda aka karantar da hukunci na hudu da za a iya fitarwa sakamakon wancan tarzihin da aka yi idan kanat wajibatan idan sallar idi ta zama wajiba fala budda an yakuna laha waqtun shar'iyyun muhaddad to dole ta zama tana da lokaci na shari'a da ta iyakance shari'a ta iyakance mata kama kana misa'il salawati wajibati kamar yadda sauran sauran salloli na wajibi suke da lokuta ita ma dole ta zama tana da lokaci to matashi at salatu da idai yaushe aka fara yin sallar شرعت صلاة a shekara السنة الأولى aka تفرق sallar idi تسلل hijira من الهجرة باي الهجرة yadda يدى الإمام النسائي يروي حديث عن أنس رضي الله anhu. yace tarihi li ahli jahiliyyati yawmani mutanen jahiliya mutanen da suka rayu kafin aiko ma'aiki sallallahu alaihi suna da wasu kwanaki guda biyu fi kulli sanatin a kowace shekara na fihi ma da suke wasanni su more a cikin su فلما قدم madinata a shekarar عليه وسلم المدينة أشيكرة زمن زال سما يزو مدينة قال في كان لكم يومان تلعبون فيهما kun kasance da kuna da wasu kwanaki guda biyu kafin a aiko ni da kuke wasa a ciki wa kad abdalakum Allah bihi ma khayran min daga yau Allah ya canza muku waɗanda suka fi su ne ba yawmal fitri wa yawmal adha ranar sallah karama da ranar sallah قال العلامة ابن رجب الحنبلي العلامة ابن رجب يكتشف فأبدل هذه الأمة سيعك تنزى مولى الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الشكر والذكر والمغفرة والعفو sai ya zama an canza mata an ƙwace ranakun wata da wani aka bata kwanaki waɗanda suke na gode ma Allah da ambatan Allah da neman gafar Allah da kuma neman yafiyar Allah to me me sakamako natijatu hadat ta'ati me sakamakon da zamu samu na gano wannan tarihi يستنبط من هذا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في حياته 20 عيدا ما بين فطر وأضحى زامن إيه شيء واكيدا النبي صلى الله عليه وسلم يا هل تسلم إيدي أي أي أي أي إيه، أغالي وسعى عشرين مني فكان سلى كغوال سلى بطا ولم يروى أنه تخلف عن واحد من حق السوق باب رواية ستفتح شيء النبي يكفي سوى إيدي فوق على wa haza yi wani kido a hawa wuzu ba wannan na ƙarfafa cewa ashe tana da mahimmanci kuma wajen ba ce sun matsamar da aladari da kula fa’uhun rashi duna fasaru a lamin wani sai halifofin su shiryayyu suka tafi akan wannan gwada gwadadan nasa ba su canza ba su ma suka ci gaba da yin sallar idi a kowace shekara to a nan ne muka zo wakil salatin idi wa mahu abdul fiye yaushe ya kamata a yi sallar idi kuma wani lokacin ne yake wani lokaci ake idi sannan kuma wani lokaci yake kun ga matsaloli biyu lokacin yi in kai kayi a matsayin halar amma a cikin lokacin halas nan wanne ya fi sallah asuba tana farawa tun daga ketowa alfijir na gaskiya har zuwa lokacin da rana za ta fito amma wani lokaci yake kaga akwai ko shi ya sa malamanmu na su suke da lokuta kala biyu na sallah akwai waqtul adani akwai waqtul qada'i waqtul adani lokacin da Allah ta'ala ya nemi ai sallah waqtul qada'i lokacin da idan mutum bai yi a wancan lokacin da Allah yake ayi ba to ana daukar ramawa yake yi shi kuma waqtul ada'in sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai waqtul ada'il muqtaru akwai waqtul ada'il daruriyyu akwai lokacin yin sallah wanda Allah ya ce ayi sai suka kira shi da al-muqtaru sannan sai suka ce lokaci na biyu a cikin waqtul ada shi kuma shine az-daruri lokacin da sai lalura za a tsinke ta kai sallah a wannan lokacin kaga ko wanka koma ka'ida na cewa az-zarurat tubihul mahzurat lalura ke sa abin da yake haram ya zama halal to kai ga shi yanzu kaga mutum zarura kaga ba kai fatan haka ba to ita ma sallar idi tana da irin waɗannan kuna wasanna ila lubbi mawdu'ina wa asli niqashina wa riha dawlina وهو الحديث عن وقت صلاة هذه الشعيرة الإسلامية ينزل يمك قيمه بتوء كان أبن ديسا أخير من جد وسنذكر أقوال الفقهاء في ذلك ثم نرجح ما أثبتته الأدلة الصحيحة زام أنبت عند ما لمن ان بشاء ما لمن مسك مبنبنت سننسي مرين جايد أبن دليلي إن كنت تسك تنبت قولي نفرق عن ناسا أروي قولك عن إمام ناسا كمن يدى الإمام أبو بكر بن علي شيبة رحمة الله عليه يروي قولك المصنف ناسا يتي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي الصبح في مسجد رسول الله sallallahu alaihi abdullahi dan umar idan ana maganar bin sunna a cikin sahabbai ka kawo abdullahi bin umar sai a shafa a tashi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana da wata ɗabi'a duk abin da ya gama manzo Allah sama yayi sai yayi hadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi a matsayin kawai aribi ko bari abin da kuke ce mishi kawai sidan kawai manzo sama bujiro waye abu shi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa hanya ga titi nan nan sai ya zama sai ifshe ya fado sai ya tsara wannan titi sai ma a sallallahu sama sai ya zaga sai ya bi ta baya abdullahi ibn umar in ya zo wucewa ta hanyar an cire bishiya ba ta ba wannan ifshe sai ya bi wannan hanya almajiran suka ce me yasa kake haka sai ya ce annabi sama daga yayi in ana magana bin sunna ka samu abdullahi bin umar to kawai shi to ya kasance yana halartar sallah asubahi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam thumma yabdu kama huwa ila al-musalla daga masallacin idi kai tsaye daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi in ya halarta sallah asuba kawai sai wuce yi kama huwa kaman yadda yake sai amma yayi wankan sa ya ci falliyarsa ya sa sababbin kayansa shi kenan in karamar sallah ce sai ka kaddara cewa zai samu dabinan da zai ci a bakin masallacin manzo Allah sallama daga nan kawai sai ya wuce tafi masallacin yudi ba zai koma gida ba saboda saboda kada ya lati wannan isnadin sa sahihi Abdurrahman ibn Harmala yace annahu kana yamsariku ma'a Sa'id ibn al-Musayyib al-majirin al-Imam Sa'id ibn musayyib a sayyid musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan alfuqaha usaba'atu fil madina malamai na tabi'ai guda bakwai wanda aka cira musu tuta a game da abin da ya shafi fiqhun musulunci da ciro shi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa da kuma qur'ani sayyid musayyib wanda ake ce masa akhirul na ko to to almajirin sa Abdurrahman ibn Harmala yake cewa ya kasance min subhi ya kasance tare da sa'id ibn cewa yansarfu ma sa'id ibn suna tafiya tare da sa'id ibn min daga sallar asuba shine yusallimu al-imam da liman ya sallama sallar asuba ne fi yawmi idin a wata ranar idi hatta ya atiya musalla inda dari kathir ibn salt fa inda al-misra'ain sai ya tafi masallacin idi a wajen gidan da gidan wani da ake ce masa kafiru rubin fal sai je zauna a bakin wasu rama kofa guda biyu sai je zauna a wajen yana jiran liman ya zo domin a yi sallar shi ma wannan asarin al'imam ibn abi shaiba ya rubuto shi a cikin al-musannaf ɗinsa da isnadi sahihi daga aba ibn sa'id yace sallaitu al-fajr fi hada al-masjid fi yawm fitri ya ce na yi sallar idi sallar asuba kai abuwan a wannan masallacin a wata rana ta ƙaramar sallah za abu abdurrahmani wa abdullahi bin ma'aqili sai ga abu abdurrahmani shi ne wa abdullahi bin masud shi ne abu abdurrahman da kuma abdullahi bin ma'aqil falamma qadaya salata lokacin da suka gama sallar kharaja sai suka fita wa kharajtu ma'ahuma ila al-jabbanati sai kawai sai muka tafi filin idi e. al-imam ya kutu alhamawi a cikin littafin samun mu'jabul buldan ya ce abin da ake ce ma aljabbala shine as-sahara wato fili fili da yake kawai katon fili kamar ka ce bayan gari kaga inda ake iri kenan na aiko magana ta hudu daga hisham bin urwa ya ruwaito yake cewa kana urwatu shi urwa babansa uwatu shi ma yana daga cikin alfuqaha as-sab'a tabi'ai guda bakwai na Madina manya manyan malaman fiqh to ya kasance la ya ati ila hatta tasali ash-shams baya zuwa idi har sai rana ta taga ta kai sama shi ma Imam Abdul Razzaq ya ruwaito Abdul Al-Imam Ibn Shayba cikin al-Musannad Al-Imam Shafi'i yace a cikin al-Ummu wa in ghadal imamu idan liman ya tafi da sassa ta hina yusalli subha da ya salla asuba wa ba da tulu'i shamsi ya rana na fitowa da zarar rana ta fito sai ya salla lam to ba zai rama ba walau salla qabla shamsi ada amma da zai yi sallar kafin rana ta fito a ada to ya rama sallah li'annahu salla qabla waqti al domin ya salla kafin lokacin sallar eid kaga ya ce walau salla qabla walau shamsi a ada da zai ta da sallah kafin rana ta fito to sai an sabo sallar ne amma sai ya ce in ko rana ta fito kuma liman ya fita tun asuba to ba ko yanzu mu shafi a cikin al'ummu kafin nan ya ce yabdo ila al'adha qadra ma yuwafi musalla mutum ya fita sallar idi sallar salla babba da asuba gwaggwadon yadda lokaci zai ba shi har ya kai masallacin idi kila ta buruzu shamsu a lokacin da rana take fitowa wa hada a ajalu ma ya kadiru alayhi wannan shine lokaci mafi gaggawa da mutum zai zama yana da ikon ya tafi wa yu'akhiru al-ghuduwa ila al-fitr amma idan sallah karama ce to jinkirta an zalika qalilan ghayra kathirin amma dan kadan ba kuma a tsawaita da yawa qalilan ghayra kathiri dan kadan za a jinkirta tsakanin sallar sallah babba da sallah karama wato sallah babba in ja imamu shafi an fi son a fita da mu za mu za mu wannan batun a gaba sallah karama kuma in ji al-imamu shafi'i ana son a dan jinkirta kaɗan daga yadda aka yi sallah babba wannan duk batun yana cin al'ummu na al-imamu shafi'i الإمام الكاشاني الحنفي يافد يتم بداية الصناعي كتوى وأما بيان وقت أدائها amma game da lokacin bayani game da lokacin sallar idi faqad zakara al-kahfi babban malamin fikhun hanafiya al-kahfi ya ambata waqtin salatin idi hina tafiyar ash-shams a lokacin da rana take yin fari ila an tazula lokacin tana na kawaita har lokacin zawayi wato lokacin azhar لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين annabi sallama an ruwaito yana yin sallar idi gwaggwadan wato mashi goran mashi goran mashi ɗaya ko biyu za mu ji fassara da imam ibnu abidin alhanafi ya yi ma wanda gumfin ko ruhani mulahaza ga tsohaci قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر بفضل من حديثي وانت حديث كنت شماء الكاشانية شهوية malaman ɗaliban hadisi sun san aka faɗa hadisi aka ce ruwa ne ke nufi yana nufa akwai damuwa ko ba tabbas to sai ibn hajar sai ya ce lam ajid hadal hadisi zai ce lam ajid ya ce ban samu wannan hadisin ba ibn hajar ya ce bai samu hadisi ba ka gaya da damuwa ya faɗa a cikin littafin sa jiraya fi takhrij ahadith al-hidayah littafi ne na takhrijin hadisan littafin fiqh na mazhabin hanafiya وذكره الألباني في الإغواء ما الألباني ما يعمل وانا حديث أسين إغواء الغليل فقال في قمات التلخيص بحق يذو أسين تلخيص الحديث لابن حجر لكن المع... لكن المعلي هذا سيدي والمغز من رواية لأتي كما المعلي السنسة اتفق النقاد على تقديمه مع hadisi gabaki قبل ce makaryaci ne shi kama kala al-hafiz fi taqrib kama yadda ibn hajar ya cin taqribu tahabi cewa hadisin bai ya tashi aiki so daga cewa manzon sama yana yi ala qadri ummin aw muhayyi hadisi ne da bai inganta ba duk da ya kasance mashhuran ala alsinati fuqaha malaman fiqh suna yawan ambatansa kalla ma su duba wani littafi na fiqh na kowace mazhaba daga cikin mazahib da ake bi fashe sai ka ga kun kawo wannan hadisin a matsayin hujja sai dai kashi hadisi ne kuma da bai inganta akwai yin wannan da yawa a cikin littafin fiki kama hadisin idza balaga al-ma'u qullatayn hadisi ne mashhuri ala al-siyat al-fuqaha amma la yasih qala ibn قدامة المقدسي شي كما ابن قدامة المغني يتي يستحب التفكير إلى الإيد عن سوء جدو تفكا سلة الإيد باين بعد صلاة الصبح أنا قم سلة أتباع إلا الإمام سيدي الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة شيء لمن أنسو يجيك تفتح اللوكة الصلاة بعد شيء لمن دول الشيكيات كده أتباعها نتوقع الإمام الخليل خليل بن إسحاق إيه لساب مختصر مقتصر أبو تنسان سياره أبو تنمتوه صوره haka ake faɗa mana ko a daure in ka je za mu fara mutu da a ce abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoro wato da shi za ka tsufa baka gama shi ba sannan kuma ka mutu bayan ka tsufa baka gama shi ba ana nufin wai baka gama karanta shi a gaban malami ba a'a duk lokacin da za a karanta saboda yadda alghaz zaurantansa ya yawa to sai kaga an fito da wani abu a ciki wanda kai da ta baka gano ba hadiri mai isaku ke malam abubakar bin Allah ya gafarta masa ya masa yabo yace malamai guda biyu sun tsamar da Afirka daga jahilci ya ce malami na farko shi ne malam mai risala ibn azizai da kairawani ɗan ƙasar kairawani kairawan na zai na na na na na na na na tuni sannan sai khalil da ishaku shi kuma ɗan masa masara ya furke to waɗannan malamai guda biyu sun taimaka a wajen fahimtar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi a Afirka ko yake cewa sunna yi idin a cani. an sunanta raka'o'i guda biyu dan idi lima amuri da juma'a ga wanda aka umarce shi ne ya juma'a min hillin nafilati lizawai daga lokacin da ya halatta a yi nafila har zuwa lokacin da rana za ta yi zawari wato lokacin azahar wato alhalil nan rahmatullahi alaihi yana nuna mana lokacin sallar idi daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta zawali duk sunan shi ne lokacin sallar idi babban malamin malikiya a sheikh illish a cikin sharginsa milahul jari da ya ma mustasa yana cikin shagohan mustasa masu kyau ya rasu cikin karni na goma sha uku so daga tsiranmu da shi karni ɗaya ne da wasu shekaru ba yi da nisa da mu cancancan shi illish to a ciki yake cewa haza bayanin lil waqti alladhi la karahata fi nan khalil yana nuna mana lokacin sallar idi wanda babu karhanci a cikin sa sannan ne wa waqtu sihhatiha bi tamam dhuhuri shamsi ka gairi hamil an-nawafil lokacin sallar idi shine lokacin da ya inganta ai sallar idi shine lokacin da rana ta gama fitowa kamar dai watanta daga cikin sallolin nafila fa in fulliyat aqiba sujudi idan daga rana ta fito kawai sai aka tada sandar idi aka yi wa qabla al-irtifa'i kafin rana ta tsawo ta zo sama sosai fa hatma al ya ce a malikiyanci ya inganta amma ba su dai yi haka ba in ji English sai ya sake cewa shi English hu qawlun bi bashiri maganar da ke karfafa wannan magana ita ce maganar babban malamin Ibn Bashir al-Maliki da yace al-mustahabbu an yu'tali salati idza tala'at ash-shamsi wal mutalabati abinda ake bukata abinda ake so shine a zo a yi sallah idan rana ta fito wani mutalabati idan kuma an nemi liman yayi wala bagi ta akhiruha an zalika baya kamata a jinkirta sallar idi daga wannan lokaci kaga a malikiya kenan ba ibn abidin al-hanafi ya faɗi a cikin hashiyar sai yake cewa ne da ake cewa qadra rumhin dinnan sai ya ce qadra rumhin huwa 12 shibra shine ɗani goma sha biyu kaga ɗani na ya kai inci nawa ɗani haka rabu hula ko kusan rabu hula ce inci shida da hannun matsakaicin mutum to ya kai har a sararin samaniya ga waɗanda suka iya aunawa sha daga lokacin da rana ta fito ta gabar ta yi sama to a iya aunawa daga fitowarta daga gabas kwatankwacin tsani sha shi ne ake cimshi ƙadara humhi kenan ƙadara humhain ya zama nawa kenan shibiri ashirin da hudu shibiri ashirin da hudu tsani ashirin da hudu an ce nan tsani sha biyu to an kasa su ya zama nawa kenan tsani ashirin da hudu wannan mafi yawanci sai wanda suka iya aunawa su za su iya gane wal muradu bihi waqtu hillin nafilati abin da ake nufi dai kawai lokacin da ya halatta a nafila bayan an hana ai farko manta hadisai da yawa sun zo sun hana cewa ai sallah bayan an gama sallar asubahi ko hatta rana ta fito shi yasa su malikiya ma suka zaɓi cewa hatta rama rakatul fajri ba a yi sai idan rana ta fito to amma hadisi ya tabbata annabi sama ya tabbatar da ana ramar ka asal fajr da zarar an gama sallar asuba ya tabbata a hadisi a sunna tasririya sannan ya tabbata a sunna qauliyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya halatta ai sallar rak'atan fajr da zarar in mutum bai samu damar yin ta kafin ai sallar asuba ba da zarar an gama sallar asuba amma su malikiya sai suka zaɓi ke bayan rana ta fito saboda zai su nuna maka cewa wannan lokacin shine ya halatta a yi sallah to daga cikin halarcin har da lokacin sallar idi daga lokacin sallar idi ke fara in ji su sun makana sannan sai ibnu azadin yake cewa tambihun fadakarwa yundabu ta'jilul adha an so idan sallah babba ce a gaggauta ta وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة الفطرة sannan ita kuma sallar sallah karama ana son a dan jinkirta ta saboda mutum ya samu damar dan cin abinci ya samu damar cin abinci da kuma sauran abubuwa da ake bukatar a yi kafin a tafi idi haka ibn azudin ya faɗi a cikin hashiyarsa hadihi ba'd al-aqwali da kifi waqti salati daini waɗannan su ne wasu batutuwa guda tara da muka iya ciro su da suke batu akan sallar idi ويمكن تلخيصها في هذه الأرقام الآتية زي يوام تقيتاكم غير يسوع شوة أن النبوب نفرق أن وقتها بعد طلوع الشمس kusan jan malaman nan sun a kan cewa ana yin sallar ɗin ne bayan rana ta fito kusan kun kalla duk kusan haka ne ai ba da waktin na hali bayan cire bayan lokacin hanyar ya ɗauke na biyu ikhtalafat aqwaluhum ma ba'da to amma bayan ranar ta fito sai suka sai maganganun su suka dan saba fa ta bara hu ba abuhum bi rumhin wasu suka ce da mashi daya Ko ba abuhum bi rumhain wasu suka ce mashi biyu Ko ba abuhum da kan irtifa'a wasu kuma suka ce sai rana ta daga Ko ba abuhum at-tabayyuba wasu kuma suka ce sai rana ta haske haka maganganun malaman nan suka tsaka bawa nan ko amma dai dukkanin sun ce ba a da ulu shamsi na uku istahabba ba'dhum tafsiraha bi ghadd an-nazr an kawniha fitran aw adha wanda daga cikin malamai in muka koma maganganun su za mu ga cewa sun so a gaggauta sallar idi ko karama ce ko babba ba tare da an bambanta ba na hudu nadaba ba'dhum tafsiran nasi duna al-iman wasu kuma malaman daga ciki sun so cewa mutane su gaggauta amma ban da liman kamar ibn qudamah al-maqdisi kenan ko nabiya istahabba ba'dhum tafsir al-adha wa ta'khir al-fitr wasu kuma malaman sun so a gaggauta sallar sallah babba a jinkirta sallah karama na shida zakara ba'dhum anna waqtaha huwa waqtu tabayyud ash-shams wasu kuma malamai suka ce lokacin ta shine lokacin da rana ke haske ta fari wa jama'a ibn abidi na bayyana qawlihim tabyadu ash-shams wa qawluhum 'ala irtifa'u qadra rumhi qadra rumhi sai ibn abidi ya hada maganganun su da wanda suke cewa hatta ta biyar da shamsu da masu cewa ba da lirtifa'i kadara humhin ke ya ce fala mu bayan na tabai na kuma da abu ɗaya idan aka ce kadara humhin da masu cewa bayan rana ta ɗaga to maganganu ɗaya ne in ji ibn adilin al-hanafi abu na bakwai anna waqtaha yamtaddu ila zawali shamsi ala ad in mun lura za mu gama da wannan suna nuna cewa in an ɗauki alwaqtu daruri to sallar idi na kaiwa har zuwa ne har zuwa lokacin da rana za ta yi waye sun waɗannan su ne maganganun da malamai duk suka wacar ji me za a rinjaya بهذا Wa معيننا الصادق وينبوعنا الساقي وهو ترجيح وهو ترجيح ما أثبتته الأدلة الشرعية yanzu ne muka kawo inda muke son mu je mu sha ruwanmu mu koshi shine ne mu tabbatar da abin da dalilai suka tabbata fa na sai mu ce إن التذكير بصلاة العيدين هو الأفضل من تأخيرها فجاء يسلى العيد دوري توشية في يد أجنكرتها وذلك للأدلة الآتية وننسوا الدليلين كما حكى الأول دليل نفقه أن صلاة العيدين واجبة أن تبتغ من أبايا سوى صلى العيد واجبات كما سبق كما يدي جبات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه annabi sama ya faɗi a lokacin da abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu ya masa tambayoyi daga ciki yake cewa wata me yafi manzal sun ce as-salatu ala waqtiha ay salla akan lokacin duk da ibn zaqiqi a cikin al sharhin ibn akam da yazo sai yake cewa a cikin wannan hadisin babu dalala akan cewa farkon lokaci ake yi to amma dai yana nuna ayi a cikin lokaci kuma a cikin lokaci wani lokaci ya fi farkon lokaci وتدخل صلاة العيدين في عموم لفظ الصلاة صلى العيد تاشد تنجلي ورد فإن أن السماء يتيمي الصلاة على وقتها فقا أي أن فإذا تدى تعاون وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالآهيم إن جسعت wa’al tufidu kullafin umuri in kasa ma’al ta istigrafi a cikin suna ko suna ne ko suna ne kwara ɗaya to tana fa’idantar da ganewa tufidu kulla kamar kullu a kashi illa iza wuce da mukhassisun idan ami ya zo to ba ka keɓe wani abu har sai ka samu abin da ya keɓe shi wa huwa ghayru mawjudin fi al-adillati an-naqliyati as-sahiha ba a samo dalilin sahihi dalilin sahihi da ya ware cewa a jinkirta sallar idi ba wala shakka anna awwalal waqti khayrun min akhirih kuma babu shakka lalle farkon lokaci ya fi ƙarshe alheri لذا سموا الأول مختارا والآخر ضروريا شي يسع لذا سموا الأول مختارا والآخر ضروريا شي صار معلمان بيكو سكي شما لوكا شما فقوضة مختاري لوكا شي نبيكو ما سكي شما سمي ضروري الثانية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا الذي صمد يتي يا الله جاء أبن الأمة تاتي كن صف صفو لسستاتي ويا الله كمك البركة أتكنس حديثي من صحيح الإمام أحمد يا أبو يتوشي بالا أسبانيا إن التاشي سيسي وحسي أتأكسي وهذا دعاء جامع لكل ما فعلته أمة النبي صلى الله عليه وسلم wannan addu'a ce da ta gama duk abinda annabi sallallahu abinda al'umma annabi sama ta aikata shi da wuri illa bi ma khassahu dalilu sai idan akwai dalilin da ya ce wannan abun ba a san a yi shi da sauri in an ce abu kaza ba a san a yi shi da gaggawa to ka jinkirta shi shi yake kana da dalili khas kenan amma in ba ka da shi to kowane abu za ka yi ka yi shi da sassafe ya fi kuma sai ka ga abin nan a waƙiɗiyan a faruwa Allah ya fi masa albarka in makaranta shi ka tafi ka je ka yi karatu da wuri sai ka ga rayuwar ka tafi albarka in kai tela ne ka tashi da sassafe ka fara ɗinki sai ka yi ɗinki da yawa kafin rana ta ke duk abin da zai kai da sauri da sassafe ya fi albarka ولم يوجد دليل babu يخصص صلاة da ya zo ya ware وارد الإيدي a matsayin cewa ita ba a san a yi ta da wuri ba ta shiga cikin wancan addu'a ba dalili na uku in qaulun sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sama da yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya farkon abin da za mu fara yi yau a wannan yinin namu shine mu je ne sallah al-imam al-hafiz ibn hajar yace وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في حال في يوم العيد بشيء غير التعهد للصلاة والخروج إليها wannan hadisin na nuna cewa ashe ba a so a ranar idi ka shagalta da wani abu face gaggawa da shirye-shiryen sallah da kuma fita zuwa gare ta idan aka tashi ranar idi to abin da ake son a shagalta da shi shine kawai shirya fita ji ibn hajar wa min lazimihi daga cikin abin da wannan ke lizumtawa cewa ba a son a shagalta da wani abu a ranar da safe idan ba shirya sallar ba Allah yuf'ala qablaha shay'un ghayruha ka aikata wani abu a ranar kafin sallar faqtaba zalika tabkiran ilaiha wannan kuma yana nuna cewa kenan aji a gaggauta a yi saboda a sallami jama'a kowa ya dawo gida sauran abubuwan da zai duniya ci gaba in jiwa in ji ibn hazm الرابع دليل له حديث عبد الله بن hadisin abdullahi bin busur ranar da mai hudu ba a nan ne kuskure na ce busur bin abdullahi ne ka kalibin suna haka na faɗa a larabcin da na zo kuma faɗi da hausa ma haka na faɗi kuskure ne abdullahi bin busur shi ne sunan ni da na tashi na ce busur bin abdullahi kamar yanzu za ka faɗi suna na ne ka ce lawal bashir kaga yanzu zan ce ba haka ba ne sai dai a jami'a ne can da suke canza wa mutane suna saboda boko kawai shi ke na ce a yi farkonka da sunan babanka Eh? wai shi ne ma girmamawa wai american in suna son su girmama ka shi ne zai su kira ka da sonem ɗinka eh. idan ɗan america na son ya girmama ka sai kira sunan babanka wai ya girmama ka kawai eh lawal wai ya gani lawal kawai wai ya girmama ni su a america haka suke wai ka'idar su shirman su mu ko huduhum li aba'in ba ka ce li aba'in ba bi aba'in ba huduhum ko ba ku bane wa huwa afrahu dalilin ala dalik da a cikin dalilan da suke nuna a gaggauta sallah to babu dalilin da ya kai wannan fitowa ba lokaci hadisin abdullahi bin bushr wannan hadisi malaman hadisi ga shi a kasa na da shi nake cewa imamu abu dawud ya fitar da shi ibn majama alhakim a cikin al-musadrak a cikin asul kubra mala albani ya ambace shi a cikin ruwa ulzahid a cikin juz'in na uku bugun al-maqsad islami wato bugun zuhaib shawish kenan bugun shekara ta 1405 a miladiyya sannan imam bukari ya ambace shi a matsayin mu'allaf amma al-hafiz hajar a cikin aikin da ya mu'allakat na bukari littafin sa taglifu ta'alif ya fitar da shi kuma ya ambaci duka waɗanda suka goyi shi da isnadansu to shine Abdullahi ibn Yusuf riwayar ta gashi daga almajirin Yazid ibn Khumayr ar-Rahb yake cewa kharaja Abdullahi ibn Yusuf sahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Yusuf ya fita kuma shi sahabban annabi sallama ne ina ya fita ma'an nasi tare da mutane yau mai idi fitrin au adha ko dai ranar karamar sallah ko babbar sallah fa an kara ifa'al imani ya zauna ya jira ya jira liman bai zo ba sai ce ya za a ce liman ya rika jinkin ta sallah fa an kara ifa'al imani sai ya musa ya za a yi liman ya rika jinkin ta sallah wa qala sai ce mana inna kunna ma'an nabi sama kad farajna sa'atan ce wallahi da annabi salama a wannan lokacin mun riga mun manta ba mun gama iya hadi wannan lokacin wa zalika hina tasbih wannan lokacin sallar walhadi haka nake yin sallar ya zama na annabi salama amma ga shi yanzu wannan limamin ya zaji kirta mana rana ga ta fito ta tsalle tana ta gaza goshin mutane da kuma sallar idi ana yin ta ne ba a ran ba ana yin ne a aljabbala a asfahara ana yin ne a filin allah shi ya sa mala albani rahmatullahi alaihi a lokacin da yake da rai a siriya ya zama rigima su a wajensu yin sallar idi a masallacin juma'a shi ya fi mala albani ya tuntu kan a waɗannan wahalhalin ya sha wahala ya rubuta littafin salatun idaini fil musalla fi sunnati kan karamin littafi ya ce wallahi kamar sai ya kaddara haka taken littafin wallahi sallar idi a filin idi ba a cikin masallacin idi ba wallahi shine sunna a filin Allah ake rana ta tsandare wani zuban a samu ma ruwa ya fece duk ka ga abubuwa ta rikici ko shi ne sai haka ibn hajar da ya zo wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce ai waqtu salati subhati wa hiya nafilatu lokacin da ake sallar idi shine lokacin nafila وذلك إذا مضى وقت الكراهة أنا ينسل في ديني دلوك كرهنتي دعك هنا أي سلة يلوشي وفي رواية صحيحة للطبراني ابن حجر أتنفته البارية أنسام وترواية رواية سكن سكن المعجم الكبير مع الإمام الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى شن أنسي وذلك حين التسبيح to shi a riwaya Imam mamu tabarani a cikin al alkabir sai ya ce wa zalika hina tasbihi duha a lokacin da ake yin sallar nafilan walha yanzu da za ka tambayi mutum masu tsara walha to tarin karfe nawa mutum yake yi in kuma ba walha ba ka ɗauki sunnar da ake yin ta sunnatu firaqin masjidi ba'da subh annabi sama hadisi sahihi ya tabbatar da mutumin da ya gama sallar asuba ya samu waje ya azka ya ta azka haske da rana ta fito da rana ta fito da zai fita masallaci sai raka'a biyu manzal sun ce kana lahu ka ajri hajjatin tammatin tammatin za a ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji cikakken aikin hajji hajjajin talakawa a wata riwayar kana lahu ka ajri umratin tammacin tammacin za a ba shi ladan umara cikakkiya ka ji umara talakawa ko baka je umara ba za ka yi umara a nan masallaci za ka yi a masallacin ungoku an gama sallar asibani zauna a masallaci kai azkar da ake na bayan sallar asibani kai azkar da ake na safiya sannan ka zauna ila ka ci gaba da karatun alkur'ani rana ta fito karfe nawa rana take fitowa kaga lokacin kusa kusa ne to daga wannan lokacin ne aka yi halatta a yi sallar kuma wannan lokacin shi ne ya fi a game da waɗannan bisa waɗannan dalilan da aka ambata sai ibnu hajar sai ya kawo daga wani babban malami da ya shargin bukhari tun can da ibnu babba kusan shargin ibnu babba na ibnu bukhari ba a buga shi ba sai yan shekarun bayan nan ya kai mujallabi goma sai yan shekarun baya bayan nan kusan wasu malamai suna ganin 2005 aka fara buga shi da can kawai makhdufi ne duk malamin da ka yi amfani da shi to yi amfani da makhdufi wato rubutun hannu wanda yana cin ci gaban zamaninmu da alkhairan da Allah ya mana abinda da magabatan mu ba su da shi mu kuma sai gashi Allah ya so kama. samu duk ibn hajar sun kwafo waɗannan maganganun ne da rubutun hannu wani rubutun ba ka ɗauka ba za ka iya gane ya aka rubuta in ka ga rubutun sai ka san na yi da ba da bani amma haka suke shi za su ke gama rayuwarsu da makanta idan su karewa yake littafi ne ke cinye idan su je su makanci sai sai ibnu battal ya ce ajma'a al-fuqaha ala anna al-eid la tusalla qabla tulu'i ash-shams malaman fiqh gabaki ɗaya na duniya sun yi ijma'i akan cewa ba a sallar idi kafin juma'a ta fito kafin rana ta fito wala inda tulu'i haka nan ba a yi daidai lokacin da take fitowa وإنما تجوز عند جواز نافلة ينا على الثانية تيدي على لوكس إن نافلة تحلت وتبايد رانا تابت وجه إترى أنا دا تكي جنن تتي كما رايوة تتي كما دا تياع تتي كما دا تتن عجم تتي كما دا رايوم تن عجم يا أنا هذا ميدي فارا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا to haka rana take faduwa take fa take in ka kalle sai ga ta fitowa a matsayin jaririya in ka hango ta za ka ganta jajir haka za ka ga tana dagowa tana dagowa tana dagowa to duk wannan lokacin bai halatta a yi sallah ba domin daidai lokacin ne mushrikai masu bauta mata suke zuwa su je su yi in ka tafi inda suke bauta daidai lokacin za ka ga sun tafi sun je sun samar da suna da tare da ita shi yasa sai aka ce kan mai ibada a wannan lokaci haka nan lokacin take faduwa lokacin faduwar ta zaka ganta ta koma da irin wancan jan ja fitowar to shi ma wannan lokacin an hana ayi sallah a lokacin domin lokacin masu bautarta suke zuwa su je su mata ban kwana su je su faɗi su mata sujada to kuma mu yana son mu zama muna da tamayyuzi muna da bambanta da waɗanda ba mu ba a komai namu ya zama mun bambanta da su shi sa sai aka hana mu ibada a wajen amma da zarar rana ta fito ta hau sama to daga wannan lokacin an saki hani halatti ya zo ya halatta a sallah kuma lokacin aka fi son a sallar sai muka ci wa yi hada daga cikin abin da ke karfafa wannan tilkal asaru lati qaddamnaha waɗannan asafin da muka gabatar da su a lokacin da muke kawo batutuwan malamai magabata a game da lokacin sallar idi ka asar ibn umar radiyallahu anhu ma kaman asarin abdullah da umar wa sa'id ibn musajjib da asarin sa'id ibn musajjib wa ghairihi ma da makamantansu min annahum kanu yaquna ila al-musalla min salati cewa saboda su gaggauta sallar idi sun kasance tun daga sallar asuba sai su wuce kawai su filin idi مسألة مسألة هل هذا التذكير يختص بعيد الأضحى وحده أو يشملهما جميعا shin wannan gaggautawar ta shafi sallar idi karama ce ko kuwa a zikiri da babba karama sai maka ce da kad zahaba ila al-awwal an samu su malamai da suka tafi akan haka wahtajju bi hadithin sai suka kafa hujja da wani hadisi lakinnahu da'ifun jiddan sai dai da'ifi ne kuma da ifancin sa ne rauni wa marwi an abi al anna rasul sama kataba ila amr bin hazm wa huwa bin najran cewa annabi sallama ya rubuta wasiƙa zuwa ga amr bin hazm ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin ya tura shi zuwa garin najran yake masa wai ajjil al-adha ka gaggauta sallah babba wa akhiril fitra sannan ka jinkirta karama wa zakirin nasa ka yi ma mutane wa'azi qala al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi da ya kawo wannan hadisin a cikin as-sunan kubra sai ya ce hada mursalun wannan hadisin mursali ne wa qad talabtuhu fi sa'ir riwayati na nemi wannan hadisin iyakan nema a sauran riwayoyi bi kitabi ila amr ibn hazm a wasiqun da aka ce manzo da sama ya rubuta mu amr ibn hazm falam ajidhu amma ban sama ba wallahu a'lamu Allah shi ya fi in za ni mabin bai bayan sa malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin da ke bambanta tsakanin sallah karama da sallah babba a wajen jinkirtawa ko gaggauta hadisi ne da isi kaga hadisi da yake ko la takun bihi al-hujja shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul gazzaji yake faɗi a cikin littafin sa tamamun minna fi fiqh al wa sahih sunna yake cewa والظاهر أن هذا عام في عيد الفطر وعيد الأضحى abin da ya bayyana a gare mu gaggauta wannan da sallar idi babba da sallar idi karama duk ɗaya ne bi khilafi ma yuzunnu al ba'd bi tafriq bainahuma sabanin abin da wasu suke zato na taraba tsakanin su fa yarawna ta'jil al adha sai su ga cewa a gaggauta sallar sallah babba wa ta'khir al-fitri sannan kuma a jinkirta karama idh la dalila ala hada at-tafriq fi ma a'lam ya ce ban san wani dalili da yake bambanta tsakanin sai muka ce mu kuma illa anna hujjatal ladina farraqu bainahuma sai dai in fa an kalli hujja kuma waɗanda suke raba tsakaninsu kad takunu mu'tabaratan zai iya yiwa a kula da ita ala tariqil maslaha Abadi na maslaha ba abadi babi na nafsi ba me maslaha abin da zai zama gyaran rayuwar mutane ne abin da zai sa su ba za su sha wahala ba abin da zai zama zai zama musu da sauki abin da zai samu musu rayuwar su ta inganta shi ne ake masa maslaha وهي التعديل في الأضحى لتقديم الأضاحي maslahar da ta sa aka ce a gaggauta sallar sallah babba saboda a dawo a yanka raguna kuma malaman fiƙihu da yawa sun tafi a kan cewa an fi son mutum ya ci daga layyarsa sun aka jinkirta ni nan buga misali da kaina na taɓa kaiwa ƙarfe ɗaya ban karya ba sallah ba saboda ina jiran sai an yanka rago sai na yanka rago na bayan na yanka rago a keɓe sannan in yanki wani abu daga ciki in je in bada a gasa mun sannan in ci sai da na kai wajen ɗaya, ni ba azumi ba sannan dalilin da ya damu wannan shi ne tsakanin da Allah ban dawo masallacin idi da wuri ba sai in kai sha ɗaya da rabi ban dawo ba in ka je lokacin kawai wani zubin a mashin kake ko a ke kawai sai ka ga doki na zubo ma ne ka haɗe da doki wani zubin ma doki ne tutu ne ne harbe ka to kaga wannan jinkirtawa ce ta jawo haka to a yi da wurin ashe akwai fa'ida sannan wacce akhir fil fitri li taqdim zakatil fitr sannan kuma a gaggau a jinkirta sallar sallah karama shi kuma saboda saboda a iya fitar da zakace da kai kun ga maslaha kenan wal ghada'u qabla al khuruj sannan kuma a ci abinci kafin a tafi kaga mutum maslaha amma ba a kafa hujja da wancan hadisi hadisin amru da hadisi ne da ifi jiddan la taqum bihi hujja ba zai ba hujja bane shi amma in an dawo min babin maslaha to babu yafi a ba da fatawa da haka a babun ne maslaha ita ko maslaha tana ina wani zubin in an samu nasi ya ci karo da ita to za a wuyar da ita masalihu tadkiri bi hafi asrina wa baladi a garin mu nan na Zariya, shin bayan waɗannan dalilan akwai maslahohin da suke nuna cewa a gaggauta sallar idi na qat'i malaman na usul suna cewa a gaba gaba Imam Shafi'i fa haythu ma wujidat al maslahatu fa tamma shar'u Allah duk inda akwai maslahatu na shari'a Allah ne domin Allah da manzansa ba su fatan mutane su je su kai cikin kudiddifi rasa su kasa fitowa kullum shari'ar musulunci tana ɗora mutane ne akan abin da yake gwada ne kakki wanda babu matsala a cikinsa العلامة السعدي رحمة الله عليه لك والدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائل الدين المسلم في عندنا شيء أكم مصلحة عجاوة مصلحة سنة أكم كل يوم متعلق أنها ده أظن ده زمان ممونا لكشراء أبات الصنشاء سوء الأمة لقد كان هناك مصالح تجلب في التبكير بالعيدين في عصرنا حقيقة أزمن أقوي مصلحة في ذلك نونا يا كما أجد وتسلل إيدي wala siyama fi baladina musamman ma a garin mu na wa yumkinu sardu hadhihi al-masalih fi an-niqat al-asiyati za mu iya lissafo waɗannan maslahohin a waɗannan ‘yan nukudodan maslaha ta farko an na musallaya ina ba'i da su masallacin idan mutum nisa gare shi ka ji da nisa ko ba nisa kaji ba shi kaji ma sannan lokacin da nisa ko ba nisa da nisa wala yumkinu al-wusul ilaiha illa 'ala al-maktubat tari ba za ka iya kaiwa ba sai akan abin hawa yanzu mutum saboda ya tsabbaka sunnar manzala ta sama cewa bai taɓa tafiya a indiya abin hawa ba sai ya kama hanya ya tafi ai zai jiki ko ba haka bane ko ba jin jiki a ciki lokal kilomita wajen nawa ne an daga kuma nan zai iya kaiwa kilomita bakwai ko shida kilomita nawa lokon daga nan tudun zai ke shi da koban kage da wahala wa qad tazdahimu ash-shawari wal musilat ilayha bi kathrat al-maqubat sannan tituna sukan cakuɗe a samu gosulo saboda yawan ababen hawa fala yasilu al-insanu illa fi waqtin mutaakhir sai kaga mutum ba zai iya kaiwa ba sai lokaci ya ƙure wa qad tafutu as kai har sallan ma wani zubin mutum ya karanta shekara biyu da shekaru biyu da suka wuce ina mun na da daga indiya zan zo yi sallah a najeriya na iya da yi sallah a indiya wallahi muka zo muna kallo aka gama sallah ba mu samu sallah idi saboda gosu muna kallo ba mu samu sallah idi ga ma a cikin mota to kaga wannan misali wannan ne misali ne waki da ya faru da muna kallo aka yi sallah idi ga ma a mota amma ba za mu iya fitowa mu je mu shiga sallah kuma ni kaba tana ciwo da sanda ma nake tafiya a lokaci ka ga yau za ka matsa muka kace sai na huga da gudu saboda in samu sallah in kuma in ƙara kudu sai ba na biyu maslaha ta biyu annahu la kamar yuqimuna al-mawaqib al-malakiyyah shawari akwai sarakai da suke tsaida hawa a waɗannan ranakun fatamtari bi khuyulihim sai titika titina cike da dawakansu fala ya kazin mabu ya siru fi shawari da suhulati mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga masallacin idi ba a cikin lokaci a cikin to in aka yi da wuri kafin su fara fitowa kaga an rai na uku an yi akirun nasu a zahihim hatta ta kadu shamsu ta zuru wa lam yuzahhu wannan jinkirtawa na jawo mutane su jinkirta yanka har kusan rana ce zawali walam yaqau imsakahum fi dhalika al-yawm sannan kuma kamun bakin da aka ce yi ba su karya shi ba a wannan ranar wa dhalika li bu'di al-musallayat wa ta'khir salati al-eid alladaini yusabbibani wanda sababban nan guda biyu da nisan masallacin da kuma jinkirta sallah na jawo mutane su jinkirta sallar su jinkirta yanka abin layyarsu sannan kuma da cin abincinsu ranar sallah babba kaga wannan ba haka na hudu fi ta'limun nasi ala tafsir fil umur idan aka fara yin sallar idin nan da wuri to zai zama an fara tarbiyyar al'ummar mu akan ne akan su rika yin abubuwa da sauri wadda al'ummar mu yau ta saba duk abin da aka ce za a yi su ka ba kanka ka'ida ka ce za ka auna zuwa tarurruka ka ba kanka shekara biyar daga yau kai shekara biyar kai ta zuwa tarurruka za ka iya kirga tarurrukan da aka iya fara su a kan lokacinsu za ka iya kirga tarurrukan da aka zo za a fara yin su mc bai ba da haƙurin jirkirtawa da aka yi ba saboda ɗabi'a al'ummu ta saba ba ta ba lokaci muhimmanci duk abin da al'ummar mu za ta yi tana son ce ce lanta a cikin sa to in aka sama mutane sallar idin nan da wuri akwai maslaha ta a koya musu yin abu da wuri za su koyi cewa bari su ka shiryawa da حتى يحصل على البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فعلته الأمة في har al'umma ta تزم tana samun wannan addu'a da manzala ta sama ya yi ta a gaba da duk abin da al'umma ta yi cikin sauri da سقطقه وغير هذه من المصالح من المصالح الشرعية التي قد يسوغها غيره أقول مصلوهم بعد وتزيح ونزيح يفعل بعد الله إذا a ذا أباد داما wani ma zai iya kawo wata ya ce ai in aka yi sallar idin nan da wuri to za ka samar da kaza ko za hana kaza to ai shine maslaha bayan nasosa da muke da su da aikin mu sannan kuma ga masana to kaga ashe abin da ya fi shi ne yadda mu amsa kiran shugabanni da suka sanya mana cewa za a yi sallar idin nan da wuri mu shirya da wuri sai mutum ya zama ya koyi da abdullahi bin umar ya koyi da sa'id bin musajjib da suka kasance tun daga masallacin sallar asuba kawai sun shirya sai su wuce ko da baka wuce ba daga sallar asuba ne daga sallar asuba sai ka da ka fara shi ana yin sallar asuba sai ka tashi kai wanka sabanin yadda mutanen mu suke yi wani kawai kai kana jin kayi lati za ka tafi idi karfe takwas ko da kwata a da kenan kamar bara zuwa shekarun baya sai kai kai wani ya fito da singileti sai yana shakata shi a kofar gida bai jin komai bai shirya ba shi lokacin sai ana so an kila mun ta a ta da sallah sai ya huga da gudu ya je wankan da ya ga damar ya yi ya ɗauko kayan da ya ga damar ya sa shi ne zuwa ita haɗari a hanya kwaram sai ka ji mashina sun haɗe kwaram sai ka ji karshe wani idan ya tafi sabon gari ne zai yi sallah a lokos sai dai ya fakin a filin su sai wani ya amsa laliman ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar ila shi zai zai na mutum na tamanin da bakwai ne shi ne zai fitar masa da kabarar ne ba saboda tsabagen tsayawa a baya wannan baya cikin abin da ya kamata mutum ya rika makansa ana bukatar musulmi ya zama a gaba gaba yake a aikin alkhairi wannan shine karshen abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu faɗi kuma mu rubuta kawai mun yi ne domin a ɗan haskaka sai a duba littafan manyan manyan malamai da muka ambata a ciki kuma ni aikin da nayi kawai ba ni da wata falala tattaro abin da malamai suka faɗi ne na yi na jeran su kuma idan akwai aikin da nayi shine danki na yi dankin rubutu in ana ma rubutu danki har san idan mata suka shiga ɗakin malamai su ci danki ne alheri in sun ga littafi to shine wannan danki rubutu ne ne ma na jera da kan kawai na danki na jera kai harfa da kalmomi abinda na yi na yi daidai to Allah ne ya sa na dace abinda kuma ya faru na kuskure to ba daga Allah yake ba shaitan ne ya tani ne kuskure ne sannan kuma gazawa za ta fi ɗan Allah madaukakin sarki ya kubuta daga wannan kuskura yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe Allah ya salati da aminci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa ga baki daya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun yi abin da shugabanni suka sa mana cewa a fadakar da mutane kamar yadda muka faɗi a farko cewa maksudin wannan shine amsa kira da shugabannin mu suka yi akan cewa a faɗakar da mutane kuma a ta wayar da kansu a kai Allah ya sani ta ranar juma'a na yi juma'a da ta wuce domin ƙila muna tsammanin ya kasance juma'a ta faɗo ranar sallah jibi ke to kaga ƙila ba mu da lokacin da za a sake tunatar da jama'a shi yasa ma muka zaɓi cewa tun a wancan juma'a ni bayani a game da hukuncin idi da kuma kwaɗaitar da mutane da karfafa su kan cewa su amsa kiran fita da wuri da aka yi mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kuma sai muka gama karfafa wannan kiran da kuma wannan karatun da muka zo muka gabatar yanzu kuma ya kasance mutane suna da wani ɗan abu da aka rubuta takaitacce domin ya iya zama musu dalili da za su iya koma su duba insha Allah akwai yan uwa ɗalibai da za su fassara da Hausa ga waɗanda suke bukatar da hausa lokaci ya ƙure ne shi yasa ba iya fassarawa ba da an zo ma da ko kun fassara kun zo da shi yawwa to za a fassara daga baya zuwa wani lokaci insha Allah ta'ala za a same shi da fassarar sa sai ya zama waɗanda larabcin ya zama ya zai musu tsauri sai su zama sun sun karanta da hausa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya saka mu dukkan manya-manyan malaman da suka zo suka dafa mana baya kuma ka zo su sa ma wannan zama na albarka da alkhairi ga sunan duka ba sai na ambaci kowa daga cikin su kun gan su kun san su malaman mu ne ina amfani da wannan dama in gode musu in nuna farin ciki na da suka samu dama suka zo suka halarci wannan zama namu suka sa mana albarka domin sun zo ne su sa mana albarka to da haka muna fata wannan albarkar da za su sa mana tabiyyar Allah ya saka musu da alkhairi to kan ku kama da maganar rigima wai wani mataki ya kamata mamu ya ɗauka lokacin da liman ya ni don kawo duk ba ta biyu ka zauna ka saurara shi ne, domin ne saɓani ake da shi a game da hudu ba ta biyu malaman da suke ganin ba za a yi ba sun ce sarihin nasi da zuciya manzo kuma yana hudu ba biya hudu ba ɗaya yake duk hudubobinsa a ko cewa yana yin sai a su to su kuma malaman da suke ganin za a yi suka ce ai ya sanne alal juma'a juma'a hudu ba biyu ake mata to sai suka ce su ma a idi ai biyu tun da ba a samo karar cewa annabi biyu yake ko ɗaya ba sarahata to sai suka ce to su za su yi aiki da kiyasi su biyu sannan kuma suka ce ai manzo Allah ta salama ba ya kama da biyu yake saboda idan ya gama hudu su sannan ya kan tafi ya je ma mata wa'azi ita kuma hudu ba ne yake wa'azi su kuma ba su ma mata masu biyu na ko suna yi ɗaya suke biyu suke in sun yi biyu ba su ma mata ku kaga abin ke saboda ka abin da ya fi liman ya ɗaya abin da ya fi shi ne liman ya ɗaya ne abin da aka samu cewa babu nassin da ya nuna cewa annabi ya yi biyu sallallahu alaihi wasallam sannan juma'a ta saba ma iri a kunce kunce da yawa ai ita kanta hudu ba juma'a hudu ba juma'a na yin ta ne kafin ai sallah ita ko ta yi ce ne malamai sun yi kusan ittifaki ko shibbu ittifaki akan cewa hudubar juma'a wajiba ce sannan ba a surutu ana yi amma ba su ittifaki akan hudubar iri ba mafi yawancin sun tafi akan cewa iri idi mustahabba ce wato an so ne so da kada waɗannan dalilan abin da ya fi liman ya hudu ba ɗaya in ya gaba sai wuce je ma mata su kuma ya musu wa'azi ya musu wa'azi irin nasu wanda ba sai an masa shiri ba in ya gaji ya abin nan ya ji da zufa ma ya cire alkabashi kage yana nuna ba hudu ba yake ba ce ya cire alkabashi ya ba wani yaron shi ya rike mai ko to sai ya je musu wa'azi kai kuma in ka tsinci kanka a masallacin da liman ke yin hudu ba ne idan ka zauna ka saurari ta biyun baka asara ba domin dai kiyasi a aka kiyasi kuma yana daga cikin hujjojin shari'a musulunci a usulance da ake kafa hujja da su saboda ka babu asara in ka zauna musamman ma kuma kana miƙe wasu mutane su sama ka wani kallon banza ko a ganka wani ɗan tawaye tawaye to ne ranar yi a ganka ɗan tawaye ne za ka zo ka yi saboda ka zauna an gama shi ke in kuma ka tafi masallacin da ake ɗaya kawai shi ke nan ka huta ka ga ba za ka gaji ba balle haka ne tambaye ni ya za ka Allah mu da kuɗin sarki ya taimake mu a nan za mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka mu kowa da alkhairi an ce akwai jawabai da za a gabatar to zan miƙa ma kakaki sai ya yi